Alhamdulillah, brothers and sisters, it's another Ramadan. Allah's we have seen one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch your hearts, encourage your mind, feed a soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing, informative, and educative tafsir session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m and 5:30 p.m. for English section, and 8:30 p.m. and 10:30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 389 1882 Micah Thriving in the cause of Allah العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ita ce rana ta biyu ta ramadan mai albarka ranar alhamis 434 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin mu je ga inda za mu tashi a tafsiri wanda ita ce aya ta goma sha takwas a suratul safati an yi tambaya menene hukuncin mutumin da ya yi alwala da ruwa domin sallar gawa amma kuma kafin a yi sallar gawar sai a zahar ta gitta misali za a yi sallar gawar ne misali kamar da karfe goma sha ɗaya da rabi sai aka ce a ba kawo gawa ba tukun a bari sai bayan karfe uku misali ba, to kun nan tsakanin sallar da karfe uku a zahar ta mai ta gitta to zai iya sallar a zahar da wannan alwalar da ya ɗaura ta domin sallar gawa? a wannan tambayar amsa a eh. yi ɗan ba wani abu ne mai wahala ba a eh. yi dalili alwalar da ake ɗaura ta a yi sallar gawa ita ce dai ake yin da domin sallar farilla ko ba haka wani domin idan ka ce a tun da yayi ne domin ya yi sallar gawa to kaddara idan aka sallaci gawar yana nan da alwalar ba zai iya sallar azar bakin da ita amsa zai iya sauraka wannan ba wata tambaya bace wadda take da ishkali a fili amsar take tambaya ta biyu hukuncin aske kan jaririya ya mace idan aka haifi ya mace a iya yi mata aski yanda ake aski kanwa da namiji wannan matsalar malamai ba na so in ce sun yi sabani malaman mukan sun ƙara ma juna sani to sun ƙara ma juna sani akan wannan wasu daga tafi akan cewa eh kwarai da gaske ya mace ita ma za a yi mata aski yanda ake aski kan ɗa namiji dalilin su hadisin samaratu ibnu jundub wanda hadisi ne tabbatacce al'albani ya saha shi ko ya hassana shi cewa كل غلام مرتحن بأقيقته يذبح يوم صابعه ويحلق ويسمى kowane gulam haka hadithin ya dukkanin hulam ai a ɗamfare ko ce a rataye yake da wato ainihin wato aƙiƙa ɗinsa aƙiƙa a nan ragon layan shi ma'ana kowane yaro yana tare da ragon layan shi ne kun gane ko haka hadisin ya ce yana tare da ragon layan shi murtahanun bi kai, suka ce ah to ai kullu hulamin ya mace ita ma an haife ta ne suna kallon haihuwan ne amma kuma lafazin hadisin cewa kullu hulamin da an ce kullu mauludin ne da ya mace za ta shigo amma dai mu kare da dalilin masu cewa ya mace za a yi mata aski dalilinsu shine wannan hadisin kusan babban dalilin kenan kuma hadisi ne tabbatacce a wajen imamu tirmidhi albani ya hassana hadisin kamar yadda muka ji na fatan gane ko suka shi da haka nassin nan ai bai rarrabe ba mace ko namiji sauraka mace za a ainihin mata aski dalili na biyu hadisi ne amma mursali hadisin muhammad bin ali ibn al-hassan wanda at-tabarani ya fitar da shi haka an nasa cikin as kubra haka al-imamu as ya hasan Hadithi sai hadisin ba'ifi ne albani ya da'afa shi haka al-iraqi abdurrahim ibn hussein al-iraqi al-athari malamin al-imam ibn hajar hadisi ne mursali mursali kuma ɗaya daga cikin azuzuwan hadisai masu rauni ne ومرسل منه صحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط فراك بحديث بني انغنتا دا يا inganta. da shi ne kat domin hadisin yana cewa na na fatima 'yar manzon Allah sallallahu ta kasance ta yi sadaka da gashin kan alhassan da husaini da zainab da ummu kulfum ɗayanta mata guda biyu ta aske kan sai ta yi sadaka da kuɗi a madadin gashi da wannan hadisin ya tabbata da sai mu ce kat ne kan halaccin aska kan ya mace amma duk da haka dai suka ce tun da dai wancan hadisin da'ifi ne ga kuma wannan a iya samun wani karfi karfi sannan kuma suka ce ai shi gashin kai ai kazanta ne domin daga cikin abin da ake ma wanda aka haifa wa yuzalu anhu al'adha a gusan masa da kazanta suka ce ya zaka bar kazanta tare da kan yarka iya rayuwarta wannan su ne dalilin da suka dogara da shi kuma ita ce mazhabar malikiya malikiya sun tafi akan haka haka shafi'iyya cewa kwarai za a aska gashin kai to amma hambaliya suka tafi akan a'a ba a aska gashin kai na ya mace hadisin da kuka kafa da shi kun ji hadisi ne mursali na fatan gane ko hadisi na biyu hadisin samura wanda yake tabbatacce ne cewa kullu gulamin sai suka ce da su to ai gulam aka ce gulam kuma ba mace bane ana nufin ɗa namiji ne da an ce kullu mauludin ne to da yana nufin ɗa namiji da ya mace saboda ka ba ku da dalili in wannan ne ku kan cewa a aski kan ya mace an haife ta gulam aka ce kuma lamirin yana magana kan ɗa namiji ne kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi bai ci aqiqatiha ba ba kuma ka ce a akwai taghlibul jinsi ne ba mahallin haka ne nan wuri ɗaya kenan na biyu suka ce kuma ga hadisi na ummu qaisin Bintu mihsan shi kuma yana cikin bukhari da muslim ta zo da jaririn gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ɗora jaririn akan cinya sai masa fitsari sai yi mawa yi wa annabi fitsari sai manzan Allah sai aka kawo ruwa kawai aka ɗan yayyafa bai ce a wanke ba fassarar wannan hadithin yana cikin hadithin sayyidina ali wanda ke cikin turmili kuma hadisi ne sahihi a nan sai manzon Allah ya faɗa ƙarara sallasallam ya ce bolin gulam inda gulam ne shi ne yaro ko to a fi, amma in ya mace ce sai ce jari jariyatun a wanki sai suka ce a kafa hujja da kuka yi cikin hadisin samura da ya ce gulam to ashe kaga yana nufin ɗa namiji ne kawai a dalilin wannan hadithin don gashi karara ya ce in dai gulam ne a faruwa inda in dai ya ce ya mace a mene ne a wanki me hikimar ɗa namiji a ya faruwa, a yi ya faruwa, ya mace a wanki Allahu alam hikimar kawai suna ta zo da shi ya ishe mu wannan tare da wasu malamai suna ta kokari sai ai abin da yasa shi da namiji aka ce ai faruwa saboda an fi yawan daukan shi an fi son shi kaza kaza an fi kai kawo da shi nan, saboda a sauke mutane wannan wahala ya akhil karim sunna ta zo da shi wakafa bina zalika illa wannan ita ce amsa tambayar farko sai kuma tambaya ta biyu ko ko ta uku kenan ma ta uku hukuncin kiran sallah a kunnin yaron an haife shi mun kasance muna ba da fatawa akan cewa eh wannan ya kamata a kira sallah a kunni yaron aka haife shi a ta da kunnin dama kenan a ta da iqama a kunnin mai to dama tuntuni mun dade da sanin cewa hadisin da ke cewa a ta da iqama a kunnin yaron hadisi ne da'ifi bai inganta ba wanda muke ganin nake da dan dama dama shine hadisin kiran sallah a kunnin yaro hadisin asim ne ibn ubaidillah ibn asim ibn umar shi kuma baifi mai rauni ne sosai ba ka hujja da hadifinsa ta hanyar abu shugaban malaman hadifin zamani allah ji ganshi imam al-albani ya ce da ma na tafi akan inganta hadisin a kira sallah a kunnin jariri saboda ibn al-qayyim cikin ainihin tuhfatul Maududi. ya kafa hujja da wannan amma sai ce eh hadisi ne da'ifi sai albani ke cewa kan sai ce hadisi ne da'ifin jidda ce in ba haka ba dama sun san da'ifi ne amma muna da manhaja mu malaman hadisi yadda yake faɗa ba wai ya faɗa haka bane ya ce su malaman hadisi a wannan bayanin daga wuri na ne ma'ana su malaman hadisi sukan karfafa hadisi mai rauni da ɗan uwansa mai rauni illa idza shtadda da'af sai dai in rauni mai tsanani yace da kansa ibn al-qayyim yace huwa da'ifun jidda bai faɗa haka ba saboda ka sai bayyana garin daga baya ashe hadisin kiran sallah a kunnin yaro mai rauni ne kwarai mai tsananin gaske in ku hadisi mai rauni ne mai tsanani to ba iya karfafa wani mai rauni a takaice kulasar sa wanda kuma shine bayanin da yawa daga cikin abota ilimi kiran sallah a kunnin jariri in haife shi hadisi mai inganta ba sai ne sai dai kuma duk da haka in ta magana inganci ne ga matsayin hadisin amma kuma ba za ka kore yana da muhimmanci yana da kyau ka kira sallah a kunnin yaro a matsayin tabarruki da wannan ba saboda ai ta kalmar shahada tana da asali ai na'am ya kuma tabbata shedan yana gudu in yi jikiran sallan amma babban malami sa'id ibn al-qattan yana cewa al-ibratu bil sanad la bil matan muna la'akari da sanadi ne ba da matani ba saboda ko da dai ga matsayin sanadin to amma kuma ba za ka kore kyawu da muhimmancin ka kira sallah a kunnin yaro ba da haka in mutum ya kira sallah a kunnin yaro a matsayin yana addu'a neman albarka wannan ba za ka ce laifi ba laifin ka ce ya tabbata a hadisi riwaya inda ta riwaya ne ka ji matsayin riwaya amma tun da kalma ce mai asali shi ke iskali ɗaya shi ne ah, to yin haka ɗin bangaren ibada ne inda ibada ne ai tana tabbata ne da nasli da kuma dalili <laughs> ina fatan gani ko so zaka bayanin shi ne wannan ita ce amsar wannan tambayar kiran sallah a kunnen jariri an haife shi hadisin bai tabbata ba amma idan kai sai mu ce amalan bil qur'an fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani ba abun bautawa da cancanta sai Allah kuma asalin kiran sallah kan kore shi nan wannan ita ce maganar ibn al-qayyim dama cikin zadul a cikin tafatul mawdud cewa hikimar saboda ya zamanto farkon abin da zai kwankwasa kunnin yaro kalmar shahada ya kore shi din wannan kuma magana ce mai karfi mai kyau so idan ka tafi akan haka yayi baka da illa da yardan Allah kar ka tafi akan cewa ya inganta a matsayin ruwaya tambayoyi nawa kenan tambaya ta gaba da aka yi menene hukuncin kiran kafiri da suna na musulunci kafiri ne amma yana kiran kansa da suna muhammad saboda ya zauna cikin musulmi yana kiran kansa da suna ismail abdulkarim ko tana kiran kanta da suna zainab aisha ga su kuma kafirai to kai musulmi ka dinga kiransu da suna irin na musuluncin kasan kafiran ne mai hukuncin haka sai muka ce ɗayan biyu in mutum kafiri ne yana amsa sunan musu ce wallahi ne ina jin daɗin sunanku mai yiwa ne ma nan gaba in zama kamar mai sunan ya kama hanya ko? to sai kai ka dinga kiransa da wannan niyyar sunan ka fita amma in kafiri ne yana cikin musulmi sai dinga amfani da sunan musulmi don yaudara yadda suke a kasashen musulmi abu ne mai sauƙi ka iska kafiri a kano ko katsina ko ina ne ko kaduna misali inda ya san musulmi ke da yawa sai dinga amsa sunan musulmi wai don a yadda da shi don ya samu aiki ya samu ya ci amfanin makarantun musulmi in ya samu kuma ya yi bakin kaza cime cika goge to in ka san haka yake haramun ne ka kira shi da sunan musulmin kuma ina ga sun dama addinin kafirci karya ne a nan ne za ka ji kasun gurmin kafiri yana kiran kansa wai rabaran abdulsalam ko rabaran wani ko sosai dalili saboda addinin bai nuna musu amma ka taba jin musulmi a ce wani imamu michael ka taba ji ai musulunci ya fi karfin ya je yaudara kana addinin ka ka ɗauki sunan musulmi ka amsa da kuma lakabin ka na addinin ka wanda yake ba addinin gaskiya ba ne mu a wurin mu saboda ka san addinin ba shi da kaya da zai iya tattalta tukun sa sai ka yi dara tukun musulunci ya fi karfin ka ji an ce gawa ne imamu michael ko imamu john yau mai ke ga kuda bare roman kuda yau kurkunu in ya kama kafar sauro mai zai ci so musulunci ya fi karfin ya yaudara masu yaudara waɗanda suke kan ba addinin gaskiya ba rabaran yusuf rabaran abdurrahman ƙarya duk musulmi ya san waɗannan ababen wasa ne saboda addinin ba abin da ya ba su nasu addini da haka sai an yaudara sai an yi makirci musulunci ya fi ƙarfin haka kashe ƙoranin ya ishe mu sunan mu ta ishe mu karantarwa dakkan malamai sun ishe mu wanda ga ya lalace ya lalace ne kawai kun ji tambaya ta nawa tambaya ta nawa a ƙaro ta to a basu sai mu je ga ainihin tambayoyin da muke da su kuma za a amsa su kila nan gaba yanzu rana ta biyu kenan ta fara tafsirin mu ɗazun mun samu labarin wani wata annoba da ta faru ko ina ne ko wata kasuwa ne an ce gini ya rubuto a nan garin kaduna haka aka ce to in akwai musulmi ciki da abin ya rutsa da su allah ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu allah kuma ya tsayar da haka musulmi duk musulmin da ya rasa dukiya ya hasara, Allah ya gafarta ya masa kuma Allah ya tsare haka ya kuma kiyaye ya kuma kare gaba kuma hukumomin da abin ya shafa lallai a sa ido wajen kiyaye kyawun gini da ingancinsa yawanci daga cikin abin da ke haifar da haka ha'inci da yayi yawa a iya ba mutum kwangila je ka gini a bashi kudin kwangilan ya je sa simintin da bai ji ba ai sun ce ta Allah kiwo ko ya fi Allah na wannan karin magana na da kyau ko ma'ana ai ma'ana ce kawai ma'ana ka tashi ka ɗau mataki na kare kai baya nan baka da tawakkali kenan to Allah ƙara kare mu ya tsare mana mu da rayukan mu da jinayen mu da sauransu misali za mu tashi aya ne mai lamba goma sha nawa sha takwas a cikin suratu as wanda al-imamu ibn muhammad tahir ibn ashur mai atatanur yana cewa sunanta kenan suratul safati bai tabbata ba tana da wani suna daban ya yi sharhi mai tsadan gaske a farko farkon wannan sura mai albarka suratu as-safati saboda ka kuma riga mun fassara abin da ya sauka har zuwa aya ta bakwai, za mu tashi aya ta takwas. Allah kai mana jagoranci ya rabbal alamin iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون بسم الله الرحمن الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dangane da maganar kafirai inda suka ce wato a iza mitna wa kunna turaban wa a inna lamab'uthun awa aba'una awwalun anya idan mutu mun zama turbaya mun zama kasusuwa rududdugaggu da tattakakku anya za a tashe mu har ma iyayenmu na muka kwana jiya ko sai Allah ya ce qul na'am wa antum dakhirun qul na'am wa antum me dakhirun mana in eh, ga ya musu qul ga ya musu ya rasulullah wannan ana kiransa salo na lakanta ma annabi magana kace wato qul din nan wani irin fi'ili ne umarni ne ko fi'ili mazi ne ko aikin da ake kan yi ne umarni ne fi'ilul amr fi'ilul amr muta'alliqun bi fa'ilin mahzuf muqaddar wujuban ina fa'ilin anta dole ka kaddara qul ai anta ba sai ka faɗa ba saboda shi wanda ake masa magana ya san shi ake nufi na ce zauna ba sai na ce kai ba hmm. zauna cikin in na ce kai to zan faɗa ne saboda mai kawai emphasis saboda ƙarfafawa ne kawai ƙul na'am wa antum dakhirun gaya musu eh za ta sheku tunda tambaya kuke a inna lama baufun za a tashe mu mun mutu to sai Allah ce ka gaya musu e za a tashe ku shine qul na'am wa antum dakhirun lalle ku za a tashe ku kuma wa antum dakhirun din nan fa wato fi mahallin nasb ne halan ay halu halu kaunikum dakhirin kuma kalmar dakhir ko kuma ad-dukhur shine ashaddu saghar mafi tsananin kaskanci ko kaskantuwa e za a tashe ku alhali kuna kaskantattu wulakantattu kalmar dakhirun dakhiruna dalun bil fataha da alu ha mai ruwa da kasara ra da rufa da wawun da kuma nun ara dakhirun so biyu ta zuwa qur'ani kuma ni kon Allah dakhirin ita ma so biyu dakhirun da rufa dakhirin da me kasara so biyu duka duka sunan kenan so hudu ina wurin karanta mana wurin malam farko dai inda Allah ta'ala ce dakhiruna shine wannan wurin mun samu dai na farko masu wayoyi ayi kokari da Allah kashe saboda gudun dauki hankali kuma karkumanta manta qur'ani ne Allah ya gafarta mana gaba daya wuri na farko dakhirun shine me wannan wurin qul na'am wa antum dakhirun wuri na biyu aya mai lamba 48 a cikin sura ta 16 inda Allah ta'ala yake cewa awalam yaro malan karanta mana ila ma khalaqa Allah awalam yaro ila ma khalaqa Allah min إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون تكاغا قولي نفرقو كنا الله تعالى يا فدا a surar da muke kai suratu safati qul na'am wa antum sai ce me dakhirun gaya musu eh za a tashe ku alhali kuna wulakantattu kaskantattu wuri na biyu inda kalmar dakhirun ta zo shine inda muka samu a cikin suratul nahli aya mai lamba 48 awalam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu dhilaluhu عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون الله ce kalla mana abinda Allah ta'ala ya halitta Allah ya yi halitta za ga inuwar abubuwa su yi dama su yi hagu duk suna kaskantuwa ga ubangiji ne sujuda suke yi amma sai ce dakhirun a wurin wuri na biyu kuma dakhirina a matsayin hal shi ma ya zo a wuri guda biyu فرق سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا فيه داخلين الله تعالى يا فرأة في سورة النمل آية ميلمبا بقي ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سيتي وكل أتوه داخرين هكذا داخرين can ya ce dakhirun wuri biyu nan kuma dakhirin bambancin wawan da kuma ya amma dukkaninsu sako ɗaya ne Allah ce kowa zai zo ma Allah ranar ƙiyama ba a komai ba a kasance. duk kudinka za ka tashi talaka duk sarautanka za ka tashi ba kowa kake ba duk iliminka in babu aiki ba zai maka ba shine wa kullu na tauhu dakhirin kowa zai zo ma Allah a kaskanci to anan annabawa suna ciki addukhur dangane da annabawa anan dukhur ne na ubudiyya ba na kaskanci ba amma can da yace qulna amu antum dakhirun Suna su dukhur din na kaskanci da wulakanci ina fata kun gane wuri na biyu inda Allah ta'ala ce dakhirin shine cikin suratul ghafir aya mai lamba 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum qala rabbukum ud'uni astajib lakum hmm. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل Allah ta'ala ya ce Ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati na jahannama waɗanda suke yin girman kai suke ƙin bauta min ko roƙonan ji Allah za su shiga jahannama dakirin kaskantattu to ka kalmar ita ma addukhur anan kaskanci ne irin na azaba hikimar wannan waɗannan su ne wurare guda hudu wani ikon Allah kuma balaga da kyawu na ƙur'ani ya mace dakhirun da wawun wuri biyu wuri biyu kuma da kasara ina fata an gane ko to mun kawo wannan ne saboda alakar da ke tsakanin ayoyin da kuma kamanceceniya tsakanin kalmomin qul na'am an antum dakhirun na'am ga musu za ku shiga za a tashe ku alhali kuna kaskantattu kuma wulakantattu sai Allah ta'ala ce me فإنما هي بجرة واحدة فإذا هم يوم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم قيام ينظرون الله تعالى فإنما هي يو أي إتا إتمي قيامة ma'ana ku tsaya gaban Allah a matsayinku na waɗanda aka tashe ku ai ba wata matsala ba ne shi ce alhamdulillah brothers and sisters it's another ramadan Allah's way of saying, one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch a heart, encourage a mind, feed a soul, and enjoy a spiritual dive. Join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing, informative, and educative session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section at 8.30 p.m and 10.30 p.m. for outside session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For enquiries, call 080 345 389 82 Micah thriving in the cause of Allah Alhamdulillah brothers and sisters it's another Ramadan Allah's we have seen one more chance for those who understand therefore grab this golden opportunity to touch a heart encourage a mind feed a soul and enjoy a spiritual dive join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing informative and educative testive session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5:30 p.m. for English section and 8:30 p.m. and 10:30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 38982 Micah thriving in the course of Allah kaga tsaya yanda fa lamarin yake du du du hiya ita qiyama zajratun wahida ƙaraji ne sowa gagaruma guda ɗaya ne kawai yani saiha guda ɗaya fa idahum yanzurun sai ka iske su ga su a tsaye suna kallo ahya bayan an riga an mutu malamai suka ce wannan ita ce busa ta biyu kuma ita ce busar da gaba ɗaya za a tashi a tsaya gaban Allah e, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun yau ai busa ɗaya ce sai ka iske gaba ɗaya ga su a tsaye yanzu yi mamaki waɗanda ke cikin kabari yanzu kafin mu tafi shekarun suna wani shekarunsa a kabari ya fuka kirga har ma ya narke ya kwanci ya wargaji ya zama ɓangaren ƙasa gaba ɗaya yau watakil ɗakin da kake kwanci a ciki da aka kwaɓa ƙasa waye sanar da kai wannan ƙasar wasu jama'a ne kakannin kakanninka ne a ƙauye da suka zama a wurin sun zama ƙasa har ka ɗibi ƙasar kana gini ashe watakil ɗakin da ma kake bacci ciki jikin wani kake bacci da cikin misali domin ya ce da ƙasa muka yi ko min ha khalaqnakum to menene na feleke da borokoko da torokoko misali yace khuliqtu min at-turab fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fil khitab wa 'udtu ila at-turab fasirtu fihi ka'anni ma khuliqtu na'am min at wai ni daga ƙasa aka halice ni har na zama mutum na koyi azanci wajen magana can aka mai da ni ƙasar gidan da na fito fiha ta hayon wa fiha ta mutun wa minha ta a ciki za ku rayu ciki za ku za fito da ku to shine Allah ta'ala yake cewa a'a in dai tashin kiyama ne fa innama hiya zajratun wahida kara ce ɗaya kawai sai ga su malam a tsaye Allah ya tada mutane bayan sun mutu ai ba wani aiki ba wani aiki bane ma wata matsala bace araftum fa idahum yanzurun wa qalu na'am وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين wa يا ya هذا يوم الدين waƙalu sai kafirai suka ce a wannan ranar oh, ya wailana ya kai can canmu shine ya wailana saboda kiyamar ta tsaya tsoronta gashi nan a fili ƙarara, bala'inta gashi nan ya bayyana tashin hankalinta kuma Allah ta'ala ya ce fa zalika yawma idin yawmun asirun alal kafirin menene ghairu yasir yace rana ce mai tsanani ga kafirai ba mai sauki bace a shi kaga ya kai can mu dinnan kafirai za su faɗi mumini da ya bi Allah ba shi da wannan matsala Allah ka samu dace wa qalu suka ce ya wailana idan ka ce ah to me yasa ƙur'ani ya ba da labarin abin da bai faru ba da harshe irin na abin da ya faru domin ya ce wa kalo sai suka ce nan fa ana maganar ƙiyama ne idan ta tsaya ko ba haka ba tukun za su ce kaico ta sai ƙorani ke cewa sun mace ya abbara al'amarin bilmazi ƙabla wa ƙo'ihi ma'abota ilimi suka ce a abin da ya sa haka ke zuwa a ƙorani idan ka ji ƙorani ya baka labarin ƙiyama ba ta zo ba amma yake gaya maka a fili madi saboda ƙarfafa maka tabbas za ta faru ne ka ɗauka ma kawai an yi ha yo waɗanda suke harkokin aikawa da sakonni na duniya irin hanyoyin nan mai sauri irin su dhl irin su speed post ai akwai waɗanda suke kyare me suke cewa as sure as taking it there yourself wai ka ɗauka kamar kai ne ka kai wasikar saboda ka suna baka ma tabbas ne kawai idan za ka aika da takarda ta hanyar dhl ko ba ku san dhl ba ne duk duniya ne ai to shine suke baka ma garanti ka ɗauka kai ne ka kai da hannunka suna makan su kira wai as sure as taking it there yourself wai ka ɗauka kai ne ka kai to wai in mutum na da hikimar da wani abu da ya kirkiro ya ba da garanti da tabbas har ma yake da ka dauka ma an yi to me zaka ce ga ubangiji dhul jalali wal ikram wa huwa al qahir fawqa ibadihi wa huwa al qawi shadid shine wanda in yana son abu ya kasance sai ce kasance sai kasance kawai na'am ashe Allah shine mai iko ko ba haka ba lokacin da bacci ke daukan ka baka san lokacin ba lokacin da kake farkawa baka san lokacin ba lokacin da in ka fara cin abinci sai ka ji ka kai geji na koshi ka ji ma baka bukata abinci wani abinci ko kallonsa baka so kai waye halicci wannan abin mamaki wani lokaci kuma abincin Allah Allah kake ka maka kwace ha waye halitta maka kamar kwace saboda yunwa kuma waye halitta maka baka so gani saboda koshi to Allah mai wannan iko da ya aje maka sinadarin yunwa da sinadarin ƙoshi ya aje ma hatta shuka haka shuka ya aje ma dabba haka to a ce ubangiji wannan ba mai iko bane saboda idan ya labarta maka kiyama bata zo ba amma ya ambara maka da fi'ili madi wai ka ɗebe shakka da kuskundo da inda inda da ainihin ɗarɗar ka annal amra waqa ka ɗauka ya riga tabbata kawai saboda ka sai ce me wa qalu ya wailana haka ne hadha yawmuddin sai suka ce kai cansu ga ranan addin ya zo kalmar addin kan zo a qur'ani a ma'anoni daban-daban addin kan zo tana nufin tashin kiyama kamar anan wurin wa qalu ya wailana hadha yawmuddin ai hadha yawmul mai alqiyama addini kuma kan zo amma ana nufin musulunci ne misali inna addina inda Allahil islam addini kan zo amma ana nufin al'adu irin na kafirai lakum dinukum waliya din dunukan ai addininku na kafirci addini kan zo a ƙur'ani amma ana nufin mai ana nufin harkoki irin na yau da kullum misali wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suke kirkira shi ya ruɗe su cikin addininsu to amma a nan wurin da suka ce ya wailana ya yawmuddin ay ya wailana hadha yawmul qiyamah kiyama ta riga ta zo wato suna cizon yatsa suna nadama suna kaico a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba an gane ko madalla wa yaqtifuna bil ghaibi makanin a aya ta gaba Allah ta'ala ce ne هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون الله يجي ونن هذا ونن ونن kalmar wannan suna kiransa ne suna na ishara ko kuma manuniya hada wannan ranar to ita ce yawmul fasli khabar hadha ismul ishara mabni ala sukun an gane ko fi mahallin raf'i bil ibtida eh, ai hadha al yawm yawmul fasl wannan ranar da kuke gani ta kiyama ita ce ranar al-fasli keke da keke ranar rabe komai da komai dalla-dalla daki-daki wai tsakowa daban tsaba daban zare daban abawa kuma mai daban shi sai ce haza yawmul fasli jama'anakum walawwalin in kana lakum kaidun mai fakidun yau ita ce ranar rabewa yana daga cikin sunan tashin kiyama yawmul fasli yana daga cikin sunanta kuma yawmul ba'thi yana daga cikinta kuma yawmut taghabul yana daga cikinta yawmul hasrati yana daga ciki yawmun nadamati yana daga ciki sunaye iri sun bi ɗari sunanta yawmul qiyama la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsi mai allawama duk sunanta ne to da kafirai ranar kiyama suka ga bala'in gashi karara kuma ba abun a koma duniya a gyara ba ita lahira in an tafi an tafi kenan a duniya ne kake da yiwuwar gyara wani abu misali in ɗalibi ne bai tsaye karatu misali fada jarabawa zai ci kila zai koma sake gyara amma riga an tafi an riga an take to sai Allah ta'ala ya ce hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun ga ranar rabewa ranar keke da keke din nan wanda kuke karyatawa shine can wani rike cewa afa sihirin haza a yanzu kuma sihiri ne yanzu sihiri ne yanzu kuma to sun kasance suna karyatawa ga ta kuma ta aya ta gaba Allah ce ne احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون هكذا الله تعالى احشروا كتتروا nan wane ne ba da umarni Allah to suwa yake umarta don ya ce ku tattaro ku tattaro waɗanda suka kafirce ɗin nan duk ku tattaro su waɗanda suka yi zalunci ku taro su yau ushuru shi yasa ake kiran yawmul hashr yawmul hashr shi yasa wancan mai hikima ke cewa mamatun thumma nashrun thumma hashrun wa tawbikhun wa tahwilun izamu ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نحينا كأهل الكافي كأهل الكافي أي قاض نيام إتي فلمر دكي قبمو كاغريغا متوى كاكوما تاشي دكي قبر شين النشر كاكوما حشر تارا وكونغريجيشن كاكاشي أحشر كتاروسو دك كتاراسو ku tara sai ce allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci zalunci kuma ko dai sun yi shirka ko sun yi zalunci irin na mu'amala a rayuwa wanda ya ɓoye kaya don ya ƙuntata ma al'umma musamman a watan ramadan ai zalunci ne misali gashi nan kuma mutane suna yi kuma kullum ana karatun nan wasu masu sun mai da shi addini ne su sai kayan su ɓoye ko da ko za ka mutu ba za a sayar ba ana jin ramadan ne tukun a fitar a kuntata ma al'umma kuma shi kudin bai zo ba ma kudin ya zo ba albarka ba ma kwanciyar hankali sai ka rasa wai wani irin wanke hannu ne shi ya mana a kai ne inna lillahi wa inna ilaihi wani ma ba zai iya sayo kaya da farashi da ya kamata wanda inda zai sayar da kayan a daidai wannan lokacin wallahi ya ci riba amma saboda maitar zuciyar babu rahama sallar kawai da ake yi amma ya gwammace sai ya daga farashin ya kuntata ma al'ummar annabi sallallahu alaihi da farashi saboda aka kawo ba wa'azin da zai ja hankalin sai gyara ko qur'ani shedan ya riga ya daki zuciyar wai sai an yi kuɗi kuma ire-iren waɗannan kuɗaɗen ne in aka tara a ce kuma za a tafi hajji a yin kawai ai da ka tara ai babu komai da ka je umra magana ta kare ko hajji kuma ka iske mugun malami yana cewa ai alhaji baka da matsala ai ka masalin duniya ka masalin lakirati eh wai fatawa wace wannan ka masalin duniya ka masalin lakirati wannan arabiya ce ma'ana alhaji abinda da kake so a yadda ka samu duniya haka ma lahira take ba lamarin ba na wasa ba ne musiba ce to duk zalunci ne waɗanda suka yi zalunci daga cikin zaluncin akwai duk masu mulkin da suke zaluntar al'umma su kuntata ma jama'a a karkashe mutane ba gaira ba dalili jami'an tsaro waɗanda suke zaluntar jama'a kawai don karfin bindiga da karfin kaza kaza baka san akwai wanda fi ka karfi ba ya fi ka fawa ba ya fi ka isa ba na'am so ba karan musiba ba ne al'ummar da aka kashe misali a garin baga akwai zaluncin da yake wannan kuma Allah ya rubuta wannan jinin kowane digon jini na nan an rubuta akan kowane irin azalimi kowane ne kai kuwa wallahi yana na a rubuce in kana jin karfin ka yaro roƙe eh ka to me yasa kake mutuwa inda kai mai karfi ne in kana jin kana da karfi me yasa kake jin yunwa in kana jin kana da ƙarfi me yasa sha'awa take jan ka kamar dabba in kana jin kana da ƙarfi me yasa kake tsofewa me yasa kake zuwa baya me yasa kake bacci me yasa fishi ke fin ƙarfinka wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu Allah ce azzalimai za su san irin majiyar da su juya kai ushurul ladina zalamu Allah ta'ala ce me ku tattaro waɗanda suka yi zalunci din nan wa azwajahum kalmar azwajahum nan da ire-iren su ba ana nufin ainihin da matayensu ne ma'abuta tafsiri suka ce abinda ake nufi ai kullum man amila mithla amalihi ai ushuru kullu man amila mithla amalihi su suka ce fa ahlul khamri ma'a ahlul khamr wa ahlus zina ma ahlus zina ma'ana waɗanda suka sha giya tun farko farkon zamani da waɗanda suka sha suke shanta har ƙasa in suka tashi za su ne wa azwajahum din kenan kowace ƙwarya da abokin birninta inna tuyura ala ashkaliha taqa'u haka masu karin magana suka ce mazinata waɗanda suke zina a farko har ƙasa ta naɗe haka za a tace daga kwambarku mazinatan farko da yanzu da na ƙarshe ga layinku saboda mai duka ya ce ohshirun lazai na zalamu wa azuwajen kalma azuwajen dangoginsu wanda suka fara sunnata kisan kai da zubda jinin mutane tun daga kan ƙabila har ƙiyama ta zata shine azuwajen anan a ce duk ku tashi a layi daya sai ce da su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi wamtazu ku zama daban stay clear a san ku daban faminhum shaqiyyun wa sa'id a wannan rana akwai shaqiyyi dan wuta lagkiyashe mu akwai sa'id dan aljanna mai arziki Allahumma ja'alna min as-su'ada wala la nakunanna min al-ashqiya ya rabbal alamin wannan ayar abinda take cewa kenan احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا نعم يعبدون da abinda suke bautawa wato ba Allah ba shine Allah ta'ala far aya ta gabe ce me in dunillahi fahduhum ila siratil jahim min dunillahi fahduhum ila siratil jahim wato kenan kaga wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah da waɗanda suke bautawa ba Allah ba fahduhum ma'ana dulluhum kenan kai kuyi musu jagoranci zuwa ga hanyar wuta gaba da ku tafi wuta sai a musu jagoranci khalas shine fahduhum wato ainihin larabawa duk wanda zai maka jagoranci suna kiransa alhadi misali as ka ce hadi sayyara an gane ko fahaduhum aidulluhum ku kora su zuwa ga hanya irin ta ainihin aljahil wuta na'am waqifuhum innahum mas'ulun waqifuhum innahum mas'ulun Allah ya ce ku tsaye da su duk su tsaya za a tambaye su ubangiji shi ma yana da checkpoint sa azza wa jal an gane ku wato malaman tafsiri suka ce idan su waɗannan azzalumai da 'yan uwansu suka ran tashin kiyama an kora su zuwa wuta kafin su je wutan sai a tsaye da su a wajen checkpoint na ubangiji misali checkpoint na duniya kana iya buya kana iya gudu wani ya san ka aka ah, yau ce wuce ko to kuma ubangiji fa Allah ba shi da danwa ko ƙani ko mata ko jika ba ka da ainihin wato pass a wurin suka wuce illa ba ba a kawai kuma ɗa'ar ga lokacin yanta daga ciki ga cikin watan da'a ramadan misali idan baka tsara azumin ka da kyau ba za ka yi cizon yatsa misali nake ba kana azumi kana ƙarya har kamar da na faɗa wai akwai waɗanda wai wai wai wai muna ji wai akwai ramadan cup gasar cin kofin ramadan wato rashin imanin har ya kai ma ramadan ma ya zama abun wasa كوفي رمضان كوفي كوفي نا رمضان لا إله إلا الله حصنا الله ونعم الوكيل أي كذا هو مؤمن بك ما تإيمانا كلا لا شيء كذا ما هكبا حبا أي ما سمع كنا سنتوي إن أنا درا في الدعوة أكى أي رمضان يفكر في مساعي نعم فما وندي ده بشيء تنتين يا ميك ويا سامس إيجيا بشيء كنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara mun yi wannan magana a farko farkon muqaddima na ainihin fara tafsirin shekaran jiya saboda haka Allah ya ce a kora su zuwa ga hanya ta aljahim kuma anan za tsaye da su a tambaye su ka karanta ko shi yasa ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su ku tsaye da su za a tambaye su za ta bai su kan duk abin da suka faɗa wasu malamai suka ce za a tambaye su dangane da la ilaha illallah mai kuka sani game da wannan kalmar shi ba mu santa ba ba ku santa ba shi ke magana ta ƙare a ya kamata ka riƙe la ilaha illallah wani sun ce daga cikin tambayar da zai a cekfan na ubangiji a magana particulars ba ne particulars kalmar shahada kai ga da particular a duniya wani lokaci particular ma kudi ne ba la ilaha illallah kudi ne wani lokaci saboda matsala irin tamu kuma wani lokaci muke taimakawa ma laifin za ka iske jami'in tsaro baya son ka bashi amma sai ka bashi gashi nan mun gani a wurare har ana rubutawa karka ba da kudi ko ba a rubutawa karka ba da kuɗi karka ba ɗan sanda kuɗi to me yasa kake bayarwa mu ma da laifin mu ai wallahi ai malam ai saboda ba son a bata mana lokaci gara ka ba su kamar kana cewa gara ka yanki tikitin shiga wuta kenan ka ki mana a buga da kai ka ce wace dokar ne me yasa na shigo da wannan saboda alaka za a tsaye da yan wuta a tambaye su waqifuhum innahum mas'ulun har nake cewa tambayar da za a yi ai ba magana particular ta duniya ba ce imani sun ce ana nufin kalmar shahada sabanin abin da ke faruwa a duniya kuma imamu turmidi ya fitar da hadithi kuma hadithin nan wato a cikin babu ma ja a fi sha'anil hisabi wal qisas ya kuma ce hadithun hasanun sahih al-imam kuma ya tabbatar da shi akan haka al-munziri yana da wannan manhajin ya tabbatar da magana a tirmidhi ko abu da cikin sunan hadithin manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin 'abdin a wannan riwaya la tazulu kadama ibn adam yawm al hatta yus'ala an arba'atin arba'ati ashiya' duk mutum ranar kiyama ba zai bar farfajiyar kiyama ba sai an tambayi mutum kan tambaya hudu to kaji cakban na ubangiji ke kowa kowa kafin ya bar filin kiyama ya wuce sarafi sai ya amsa tambaya hudu farko za a tambaye shi an shababi fi ma'abla ƙuruciya yaya mai kai da ƙuruciya haka kare ta'o farko tambaya gashi ka zo kiyama yanzu ka mai kai da ita har ka tsufa to idan matashi yanzu nan ya tafiyar da ƙuruciya a shaye-shaye shan ƙwaya shan benelin shan wiwi yawo da makami ana taɓarna ko bin mata ko ɓata lokaci wajen ainihin computer game ko ɓata lokaci wajen rashin kunya a unguwa da tsiwa da kowa ba shi da mutunci sai shi ko shiga cikin kwamba 'yan kaut a cikin campuses a makarantu misali ko yara 'yan mata bin maza yara ƙanana mitsitsi mitsatsa amma sun san mai ake nufi zinace zinace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za a tambaye mutum dangane da ƙuruciyarka me kai har ƙuruciyar ta tafi ka sa karatun qur'ani gaba me ka sani game da siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ka sani game da fikihu game da hadisi game da arabiya game da kiyama me ka sani za a yi tambaya kan wannan na biyu za a tambaya mutum kuma an umri fi ma kai rayuwa ma gaba daya generally me kai har ta kare an raya ka shekara 20 30 40 50 60 70 wani ma har me kai ashe wannan rayuwar ba karamar magana ba ce na uku wa ammalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa han dukiya an baka dukiya an baka kudi farko tukun ta ina ka samu kudin na source game da kudi za a yi tambaya guda biyu source da kuma expenditure ina ka samu a mai ka kasafta kudin ashe wani lokaci in kawai gari ka ji baka da komai ya haƙuri kawai tsaya wurin kila rahama ce Allah ke nufi da kai an gane ko to kaji sai an tambaye ka game da kuɗi ina ka samu ma'aikacin da zai cuwa-cuwa ita da kuɗi na haram kana jin kana jin daɗi na'am ko malami ya ɓoye sunna ya ba da fatawa ta ƙarya don neman abin duniya a ufi billah da wane ne kai ko matar aure ce miji zai baki kudin cefa ne ki boye ki boye kina kwange ƴaƴansa na yunwa da aka kika tara kika yi dashi kika je umra wace umra to gashi hadisin na cewa za a tambayi mutane kan abu hudu karkashin wannan aya waqifuhum innahum mas'ulun za a tambaye su tamboyin su ne cikin hadisin kurce kai aka yi ta kare rayuwa me kai har ta kare kudi ina ka samu tun daga ficika har zuwa kuɗi fam malala gashin doki sannan kuma me kai da kuɗin wajen kashewa fa za ka gaya ma ubangiji wallahi ubangiji akwai wata football club a garinmu ne ke ɗaukar nauyin su misali ƙungiyar ƙwallo ko kuma taimaka ma karuwai ko ina taimaka ma yan bashi da ainihin makami a uzubillah ko ɓannar lalala ya akhir karim ka taimaka ma addini me kai na addini sannan kuma a ƙarshe wa an ilmihi ma za a amila bi ilimin da kake da shi ilimin hatta malamai za ta mbe shi ai ba tarin littattafai ba ne kawai ko tarin mabiya da sauransu da yan akara makalla yan allahu akabar la mai ka yi kiyama mutum alhamdulillah brothers and sisters it's another ramadan allows we have seen one more chance for those who understand therefore grab this golden opportunity to touch your hearts encourage the mind, feed the soul, and enjoy spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing, informative, and educative testing session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English session, and 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 38982. Micah thriving in the cause of Allah Allah ka samu dace anai kamata mu dakata lokacin rigayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan ya tara ma kai kuskuren mu Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a daina saurin tashi abun nan kun san mu a wannan majalisi ko mukan ce yan uwa ayi hakuri sai an ƙara komai da komai inda aka fara alkhairi da kai ka bari komai da komai da kai Allah ka ba mu haƙuri da juriya haka babu ko to inda na baka kawai zan ba ku tambaya biyu uku bismillah kaɗan murya ko alhamdulillah brothers and sisters it's another ramadan alas we have seen one more chance for those who understand therefore Grab this golden opportunity to touch a heart, encourage a mind, feed a soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing, informative, and educative tafsir session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m and 10.30 p.m. for our session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 38982. Micah, thriving in the cause of Allah. Now. zai yi mai na'am shikenan sai bi su yake cewa a cikin muƙaddimar da na yi na ce wanda ya ga wata shi kaɗai kun na kasa magana gida uku ne tare da akwai bayanai da yawa na ma'abota ilimi cewa in dai mutum ya ga wato wata shi kaɗai ne kawai kuma ba a karɓa masa ba wasu na ganin shi kenan dole haƙura kawai ya bar ganin sai bi jama'a amma ɗaya fatawar wadda ita na bayar cewa zai yi azumin shi kaɗai ne domin zahirin nasi ƙarara yake so mu liru ya teku yi azumi dan sa ya eh, shi ya gani ai ai ba lallai sai an gani gaba ɗaya ba an gane saboda ka idan yayi shi kaɗai kuma sannan ainihin jama'a suna sallar idi daban ai ba zai idi shi kaɗai ba misali sai ya tafi da al'umma a yi sallah tare da shi idan sun yi talatin ya dakatar da nashi ya bari lokacin idi ko dai jinkirta tafiyar su ko ya ida ita baya ko ya tura gaba domin ya kasance tare da mutane ka ce ni idan misali ya ɗauka yau faron jama'a ba ta dauka ba tunda shi kadai ne ta kenan kaga in dan ta shine idin sa daban zai yi jama'a kuma daban to ai ba zai yi ba idi jama'a ce ke haɗuwa. dole sai ya haƙura ya tafi tare da al'umma a ainihin wato wannan ganin ai shi yasa wasu cewa in ko har haka ne to ganin nashi ma ya bari ya tafi da al'umma ita ce fatawar daya amma na faɗa cikin amsa da na wanda ina kanta cewa a'a zai yi shi kaɗai da waɗanda ke gidansa bisa dalilin su muli ru'ati domin shi muhatabi ne tunda muhatabi ne ya tabbata gare shi ganin jama'a ba su amince da shi ba baya kore masa ya gani din tunda ya gani kuma ga umarni an ce su misali Allah ya sa ka fahimci amsar da kyau wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq na'am tashi ban raba zan iya mai da biyan ni da nake a kasaro idan mutum matafiyi ne ya tadda mutane suna sallar jam'i yana da yanayi guda hudu duk waɗannan yanayoyin inda jam'in yanayi kenan da hausa ɗaya ne kawai daidai don shi dace da fatar abdullahi ibn abbas allah ya ƙara masa yadda wanda kun san wato jigo ne wajen ilimi da karatu ko dai idan ka zo katar da mutane suna sallar jam'i a matsayinka na matafiyi ka bi su in ka bi su ba maganin kasaro za ka cika ne shi kenan ko kuma su ba ka dama ka ja su sallah kai kasaronka kullun ala sunnatihi ko ba haka ba kai kai raka a biyu su kuma su ne su cika yanayi biyu kenan yanayi na uku suka ce ka bi su sallar in sun yi raka'a biyu sai ka sallame ka tafi wannan kuskure ne fatawar ba ta yi ba na uku a'a ka bari sai sun yi biyu sai ka daidaici suka je ka yi bin kai ma wanda shi ma ya ci karo da fatan ibn abbas abin da ya fi kamata in har ka bi suka cika sallah kawai na hudu ba sani ba ko na biyar kenan cewa ka bi su da an yi raka'a biyu kai ka yi zama ka kawai dirshan ka yi ta addu'a da tahiya har liman ya kammala to me fa'idar kasar da aka baka to kuma kenan hikimar ta rushe kenan ai dama don ka samu dama ka tafi to ka zauna kana ta zunguro addu'o'i da yawa kila ma har adadin abin da kake da shi da ka haddace ya kare saura ka mafi kyawu dai inda ya ka cikin da amsar da kyau kawai in har ka bi su ka cika sallarka ko kuma su baka dama ka ja su sallah wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta karshe. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh نعم تتقون لك تشريك السلام ai an yi bayani a ran da muka yi mukaddima tambayar da dan uwa yake yi aya mai lamba 183 a cikin sura ta biyu al-baqara Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat shine yake son yi masa bayani kan tattaqun nace watakil ba ma ba na wannan bayani lokacin mukaddiman fara tafsiri shekaran jiya ko da yawa mutane ba su zo ba a lokacin Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku kaga nan akwai abu guda biyu ana mana bayanin wata, wata ibada ta wajiba ta hau kanmu to sai aka kare mu da ilimi na tarihi waɗanda suka zo kafin ku su ma an wajabta musu to me dalili sai aka fi dalili sai ce la'allakum tattaqun da fata kuɗin nan da aka wajabta muku azumin nan irin wanda aka yi waɗanda suka zo ku da fata za ku tsoraci Allah shine ashe hikimar da ta sa aka wajabta mana azumi saboda a samar mana da malaka ta tsoron Allah in ka kalli mai azumi da kyau wato ka iya cewa musulmi ya fi kusa-kusa da tsoron Allah a Ramadan fiye da kowane lokaci ah to mutumin nan kullum ba sai ya ci sai ya ce amma sai ya haƙura yanzu ka ɗauki misali ƙwaya ɗaya akwai mashayin taban da saboda tabar ta shiga jikinsa yana da wahala ya awa ɗaya bai sha ɗaya ba kai awa ɗaya mata ne gun wani wannan na mutuwa yana kunnawa ne misali fa to in dai har zai yi azumin ramadan you can imagine zai awa nawa kenan bai sha ba awa goma sha biyu to saboda Allah in ba tsoron Allah ba wani fa abin ya zama jiki ba iya haƙuri kaga yana kirma in bai sha ba ashe lalle watan Ramadan wata ne da ke samar da tsoron Allah kawai a shiga Qur'ani ya faɗa kuma gashi kana ganin abin karra a fili yana da wahala wanda ke da taƙawa ya shiga ɗaki da rana ya kulle kofa ya ci abinci ba zai iya ba dan ya san in mutane ba sa ganin shi fa inna allaha yarahu kaga tattakun ne nan yana daga ciki mutum ba zai iya kallace-kallace kai akwai kasar da na kasar indonesia ina karantawa cewa inda watan ramadan ya zo sukan ba da umarni duk tashoshi da ke nuna wato batsa a kulle su <laughs> amma a ramadan kawai ko ita ma an ci nasara da aiko watan ƙur'ani tattakun in ka kallon da mutane ke tururuwa ana zuwa umra ana kuka kan zunubi tattaqun in ka ga da tausayin mutane ke karuwa a watan ramadan kyauta sadaka bayarwa gaya min mu dai a wannan ƙasa ta mai albarka al'ardul fudiyya ƙasar shehu ɗan fodiyo a afirka nan ina ne kake da wata ƙasar da za ga a ramadan ko ina tafsirai ake yi shi takura shi ake yi kaɗe-kaɗe raguwa suke yi cashewa ƙasa suke yi gidan da ara ƙasa suke yi gayu duk sai ga an zo masallaci masha Allah da gayun da magaye gayun gaba ɗaya duk zuwa masallaci ake yi misali da dattawa da tsofaffi a wannan wata ne zaka iske wato ake ta musabakar haddace Qur'ani ashe ƙarar take ma'anar la'allakum tattaqun ciyar da dukiya kana Allah Allah mai azumi ka bashi kula da bino kwaya daya saboda ka san alkhairin da ke ciki mutum yi azumi kana so ma in zai karba maka da Allah ga fiye wata dan Allah karba ka sha ga dabinon nan ka san alkhairin da ke ciki ai saboda ajiyar ubangiji wallahi ba ta lalacewa a takeice a takeice dan uwa daga cikin ma'anar la'allakum tattaqun kenan to in ku har haka ne kuma haka ne me zai sa ka iske wani ana tattaɓo shi kuma yana culla farashin kaya yana Allah Allah watan ya zo ya kuntata ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin taɓaɓe ne wannan ya za a yi mai dinki kuma a daidai wannan lokaci a kawo masa ɗinki yadi ya rage ya ɓoye dan me zai karɓi kayan mutane na dinki yayi yi overload ya san ba zai iya ba la'allakum tattaqun ina fata ka ci ma'anar ta wa musulmi lokaci ya riga yayi anai kamata mu tsaya a subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh